إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina roƙon Allah subhanahu da ya kawo mu wanda rana ta ashirin da uku daidai ga watan ramadana na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya a hijiriya wanda shi ne da nawa mayan sha shida ga watan biyar na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin alhamdulillahi muna nan dai yan uwa ba manta ba a suratu hudin alaihi salam za mu tashi aya ta sittin da ɗaya insha Allahu tabaraka wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تدري تأتونني غير تقصير نعم a yau da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu shiga cikin wani annabin shi ma da mutanensa mu ji yadda ta kaya wannan annabin Allah dai shi da Salih alaihi salam wanda annabi Salih sunan shi da dangantakan shi dai sunan shi Salih ibn Ubayd ibn Aqab ibn Ibni ibn Ibni ibn Ibni au Awusaalem, ibn Jaabir, ibn Sumuul, ibn Jaasir, ibn Iram, Ibni Saam, Ibni Nuq Jikadday Dagdarsan qeeme. Yeroo dheeraa fi cinii'annaan waan danda'aniif, qaamkisiinsaarkii yaakaarraan mana ambaqshaansuu beekisansuu Al-Qur'anii ma jirma. tare da mutanensa da jama'arsa kamar yadda Allah ya ce a cikin suratu shu'ara Baya ta ɗari da arba'in da ɗaya zuwa ɗari da arba'in da biyu samudun al-mursalin wato samudawa su ma sun ƙaryata manzanninsu إذ قال لهم أخوهم صالح yayin da ɗan uwansu da suka ce wa ɗan uwansu annabi salih da muka aika zuwa gare su wato ɗan uwansu annabi salih ya ce musu ala ta tabbata ku ji tsoron Allah ku bauta masa ku kuma gaba a taƙaƙe dalilin wannan kira ne aka yi ta ɗauki da da shi har ta kai su ga hallaka Allah maɗaukaki sarki ya aiko annabi salih alaihi salam zuwa ga ƙabilan samudawa samudawa dai wato ƙabilu ne na larabawa wanda suke zaune a kudu tsakanin hijaz da tahut sun kasance waɗannan mutanen su ma kaman mushirki da suka gabata da sauran annabawan mabauta gumaka ne da kuma shirka da Allah su kuma wataala kuma sun kafe a kan yaƙi da annabin Allah da kuma dogewa da katewa a kan shirka shirka sun kasance shirka mai girma da duka mutum da zai bauta wa Allahnsa ba gunkin da ya sassaka da halinsa ya dunkula shi ya kwaka shi da laka ya mulmula shi dan ya ce zai bauta masa ya kare shi ko ya amfani shi babu saka mai wannan ɗabi'an yana kan kasa ta bayyana annabi nuhu aka aiko annabi salih aka aiko shi ya kira su zuwa ga tabarki shi bai bauta wa Allah shi kadai da kuma bijirewa bauta wa gumaka a ci ƙememe a kan cewa su ba za su bar al'adansu da ɗabi'unsu na kaka da kakali da dabi da suka gada na rabuwar da gumaka ba za su bar wannan ba suka ci gaba a kai da shirka da a gajin Allah subhanahu wanda har ta kai su ga halaka ga dai yadda al'amarin dai ya kaya Allah ya ce wa ila samuda wato babu shakka mu aika wato zuwa ga samudawa mu aika musu ɗan uwansu da suka sani da nagarta suka san shi da kamewa da sani da gaskiya da mutunci da rikon amana shi muka ɗauka muka aika mudawa a matsayin manzo wanda wanda ɗan'uwansu ba wanda ne shi ne laifin alaihi salam ya je musu ga abin da ya ce musu kala ya ce musu ya ƙauni ya ku ina. Kurbudullaha ku bauta Allah subhanahu wa ta'ala, halicin sammai da ƙasai, wanda ya halicce ku ya raya ku, shi za ku wa babu ba. Malakun ruhu, ba ku da wani abin bauta da muku gata, da ya muku gata, da yake muku gata. da ya cancanta ku bautuka masa irin Allah da wani Allah Kuma an suna tuna ne ya halicci asalinku tushenku min da daga ƙasa wasta'marakum fiha don kuma ya rayar da ku a kanta ya kafa ku a kanta ya ba ku ita kuke rayuwa a kai saboda haka tattafiruhu ku ne gafaransa bisa shirka da haɗa shi da wanda kuke yi nemi gafararsa hanyar tuba wajen kafurcewa gumaka da gunguman Allah da bauta masa da dangadan dan kuka nemi yafiyansa da kuka yi da ya wuce na shirka da haɗa shi da wani da kuka yi sannan sun matubu ilai ku dawo zuwa gare shi don kuka ya Allah zai karɓi tubanku kuma zai karɓi ku kuma ina tabbatar muku inda rabbi karibun ubangiji yana dab da ku yana jin addu'o'in ku yana jin roƙon da za ku bata da farar da kuke nema da tuba duka kuma mujibun mai amsa addu'a Allah ya yake wa shaka alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i ibadi an Allah ce ya Muhammad ka sanar wa al'umma ka bayi cewa duk wanda ya kira ni duk wanda ya roƙe ni duk wanda ya addu'a ya nemi a kowace lokaci a kowace sa'a dare da rana ne safe da yamma a kowace lokaci Shekarar musu in ne ƙaribun ina kusa da kowa ina kusa da addu'an nan mai nan. kuma ujibu da'awata da'i za da ina amsa addu'an mai addu'a yayin da ya roke ni kuma ya kwakwafa ya kira ni Allah ba mai bacci ba ne sana ka ƙarshe lokacin da ake addu'a ya amsa ga lokutan da ba a yi saboda yana hutawa ko yana bacci a wannan lokacin a'a a duk lokacin da mutum ya kwankwasa duk lokacin da mutum ya roƙa shi samu Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne mai kira mu yake mu rika roƙon shi in muna da damuwa wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum ubangiji ku ya ba ku tabbata ku kira shi ku roƙe shi zai amsa muku to in ku yi sulhu da gafara da tuba da ku zai amsa muku wannan fashi ne wa'azi da ya musu shi ne maganan da ya mutu ko Allah ya akwai tashi hankali a nan akwai tashi zaune tsaye a nan akwai neman rigima a nan ko neman fada da buɗan bakin sun suka kazu suka ya salihu ya kai salihu kad tafi na marjuwan da kai mutum ne da muka sa rai a kansa a tsokan kai marjuwa mutum da muka yadda da kai ne muka yadda da gaskiyansa da amananka da kamewanka da mutuncinka da da kimanka kuma muna sa rai da mutaka rai a gare ka shekara cikin mutane kirki kabla haza a suka zo mana da ikon nan maganganu mutum sai abu ne amma yanzu kuma da muka ga ka kice, ta canja ta birkice tana zuwa da waɗansu maganganu yanzu a kanhana yanzu kai da kanka yadda muka gani ka da mutunci da kima kai da za ka zo wai har ka buɗi baki ka ɗaya hana mu an na abu da ma ya abu da ba'una wai kai ne zuwa za ka buci da shi ka ci mu da bauta wa ababen da muka yi da iyayenmu da mu suka bautawa wa inda na lafi shakki gaskiya muna cikin shakka mai ƙarfi imma ta ru'una na game da abin da take kiran mu ilaihi zuwa gare shi kai muribin muna matukin tokon son lafiyar kamu da halin da kake da ba haka muka san ka ba wato sun yadda dukkan kafiran nan idan aka lura sun yadda da ba wanda Allah yake turo musu cewa mutane ne na kirki mutane ne masu darajar da kima da amana da girmamawa duka sun yadda amma su wai abinda suke imaninsu shi shine wani wahayi ne ke birkita su wahayin ne ke birkita su wahayin ne ke da su mahaukata yanzu da muka ɗauka a ɗan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga mai amana ne kafin zuwa musulunci kafin ya zo da la ilaha illallah sun yadda mai gaskiya mai iya hukunci ne mai musulunci ne mai kasewa ne mai daraja ne kafin yadda har kafin ma zuwa musulunci wajen su suke kai ajiya da amanoninsu wajen su suke kai hukunci da musu kuma yi su yadda hukuncinsu da musulunci kuma suna gaskata shi ba su taɓa shi da makaryaci ba ne amma wallahi yana zuwa da la ilaha A bauta Allah shi ta kai a bar waɗannan kan suka ci masa majinu ba haukaci ne na biyu suka ce masa sahir suna mai sihiri ne na uku suka ce masa kahinun suka ce masa wato boka ne na hudu ma'u suka ce masa sha'irun mawaƙi ne ma wato su sun yadda kafin zuwan musulunci nan suka da hankalinsu to wai sai zuwan musulunci ne wasu ke haukacewa duba wai wahayi ne ke haukatar da mutum mu duba annabi duhu da Musa karanta kwanan nan suka ce inna raka illa a tara ka alihatina bi da ke muna ganin a da ta mutum ne na tsarki hankali amma muna ganin cikin da shiga zagin gumakan mu da allolin mu da ina jin sun harbe ka sun sun taɓa ka Su sun yadda da amanan su da gaskiyar su amma lokacin da gaskiyar ne ta zo musu daga Allah nan ne kuma suke ƙara bijirin musu subhanallah qala sai annabi nuhu yace annabi salih yace ya kaumi ya ku mutane na da kuke shakkar magana da kuka ci kuna doubting kuna shakkar magana ta kuna kokonto kuna ganin na rikici to ya ku mutane shi ba ku da bi amfani da tunaninku da hankalinku mana yanzu a ce in kun labai na ce idan abin da na zo da shi da kuma akan gaskiyan yake kuma an ina ji daga ubangiji na ne wannan gaskiya ke zo mun kuma wa atani minhu rahmatin kuma ya bani rahama da gare shi shine wahayi don wahayi rahama ce da shi mutum ke shiryuwa da shi mutum ke zama to na kwarai da wahayin da mutum ke kubuta daga wutar jahannama da wahayin da mutum ke samun aljannar Allah da wahayin nan ne duniya take zaman lafiya kuma a samu zaman lafiya a gobe kiyama ce wahayi rahama ce don har Allah ya bani wannan rahama ga rahama na wahayi Allah ya bani ga ayoyinsa kuma da Allah ne haka cikin ina ji ina gani ku yi waki da su kun yi fatali da su ku ra'ayinku wairan da Allah kushin Allah ya hau kaina samun Allah ya zo kaina faman yansuru ni Allah wa ya isa ya kwace ni ya taimake ni daga azabar Allah cikin ku in asaituhu har in na masu masa mu famata zidunani ina ƙoƙarin shirya da ku ina ƙoƙarin kuma ku a hanya zuciya ina ƙoƙarin shirin ku zuwa ga ibadar Allah da ta ba ku riba godi kiyama ku kuma fa ba ta zuna ne ghaira taksi kuna ƙoƙarin ja na fizgata zuwa ga asara ina ƙoƙarin kiran ku zuwa ga kira kuna ƙoƙarin kira na zuwa ga halaka to wani irin al'amari ne wannan daga nan sai suka nemi kana son mu imani da kai mu yadda da kai to ka kawo mana wata aya wata mu'ujiza wanda ba a taɓa yin ta ba to idan muka same ta to ne za mu tabbatar kai manzo ne kuma daga Allah kake kuma abin da ka zo da shi ɗin nan gaskiya ne muna jiran ka ba mu amsa na'am ويا قوم هذه ناقة الله lakum ayatan فذروها ta'kul فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم فيأخذكم عذاب قريب فأقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبهوا في ديا فأخذهم في ديارهم كافرين وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبهوا في ديارهم وأخذ الذين ظلموا صيحة وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين فأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود نعم النبي صالح عليه السلام Ya yace tunda kunne ni ayar Allah da kanku ne a kawo a abin abinda za ku yarda da cewa lallai ni daga Allah ne ya qaumi lahi da kun aya ko mutane na ga ayar Allah da kuka nema taguwa ce taguwar kuma ba ta wani dadi ba daga garke na na kawo ta ba ba daga garke wanda ne taguwar sannan taguwar ba wata raƙuma ba ne cikin raƙuman duniyar nan suka haife ta taguwar nan ta Allah ce da Allah ta zo saboda haka sun nema ne taguwar ma ta fito da dutse suka nuna dutse ta ga cikin kafiri da son ta da zaune tsaye dutse suka nuna su suka ci raguwa ta fito daga waje kasan dutse ne baya aikin raguwa baya aikin rakumi baya haifan saniya baya haifan tunkiya amma don fitina in na takudi so yan kure sai su nuna abu kai wanda su a ganin su baya kawai ruwa kawai sai su nuna a musu shi. Sai Raguwa a kuka ta fito muku da dutse ta nan. saboda haka ba zarura ku batta ta akulu fi arki da ta kiwo a doron ƙasa ba a ce ku saya mata harawa ba ba a kallafa ma wani kiwonta ba ba a kallafa ma wani ya ɗauki ɗawainiyar ciyar da ita ba ruwa ku ba ta kawai takulu fi abdullah ta rika yawo a doron ƙasa a ta rika yawo tana ta da kanta ta ci daga cikin abin da Allah ya kore mata ya tsiro mata shi na abinci wala ta masu haɗi su'in kada wani ku ya kuskura da ke zai cutar da ko ya buge ta ko ya sace ta ko ya je ya harbe ko ya ɗauke ka ko misali ya shiga gonar sarki ta ji ko ya kashe ka wacce ta yi walwalanta ta yi shawajinka a doron ƙasa ku kuka nema idan wanda kuskura ya saka ɗa yace zai ci zarafi ko zai kashe ta ko zai cutar da ita faya ya kuma azabu tsabi akwai azabar da ku nan take kawai Allah maɗaukaki sarki zai saukar muku da azaba saboda haka a wannan taguwar bayan zo ɗin a shan ruwa ne da ita idan aka zo rijiyar gari da ake shan ruwa sai an yi ruwa daidai da ita ranan ta daban ranan shan mutane shari daban idan ta zo ta kafa baki a rijiyar gari sai ta shanye ruwan gaba su kuma washe gari su ne ranar shansu muka san misali mun saba za a ɗauki ruwa ran laraba laraba ake kawo ruwa da ranar alhaji wata ba ke kawowa a wani gudunce na yanzu ni na daɗe ma ba na ganin ruwa wanda aka ce wata ba za su kawo ruwa kasar laraba da yadda da su za ka ga an fito ana cika abokin ɗiba ruwa ana cika robobi ana cika tanki cikin saboda an san jibi ba za a kawo ba ba za a kawo ba sai an kawo biyu to su ma ranar da aka ce ranar shan taguwar ji to za su bar mata ranar su kuma za su je su cika kayan da ruwa rogobi da ranta su cika domin sun san jibi ba ranar su ba ne. ko gobe ranar taguwa da yau ne nasu kuma taguwar nan ta shiga nan ta yi kiwo ta shiga can mutum kiwo yau da gobe yau da gobe sai suka ga tambaya ta zama so musu fitina ta dami su ta matsa musu kawai za su kawar da ita bayan kuma an kifa suna taɓa da alama za ta saukan musu daga Allah baya zalin bawar sai ya masa darkaɗi duk ba a karuwa sai suka kira wani jakirin mutum ana kiran shi ƙudaru bin salih udaru al salih suka zauna suka aishi ashkaha mafi mafi kafurci a cikinsu idin ba aka ashkaha lokacin da mafi shakiyanci mafi kafurci cikinsu ya milki kawai a ƙarfa ka buwa suka kashe ta ƙala sai annabi salih ya ce musu kuka kashe ta e bayan an muku gargaɗi ƙala ya musu to tamatta'u fi darikum salasata ayyami an kawanta rayuwarku an ba ku damar rayuwa na kuma uku kawai bayan kwana uku ta ku ta ƙare Allah ya fi ba muku nan da kula uku zalika wannan kwana uku bayan kwana uku da Allah yake zai halakar da ku to wa'adun alkawari ne da Allah da ya ba muku غير مكذوب القول الله هو معبود أشهر har ya hari tabbas bayan kwana uku za ku halaka na ɗaya na biyu ranta uku falamma ja a amurna yayin da al'amarinmu ne ya zo na azaba na halakarwa yayin da umarninmu ya zo na cewa azabar ta shafe su ta game su najjaina salihan sai muka kubutar da annabi salih wallazina amanu ma'ahu da suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna da wata rahama daga gare mu bisa tausayi na musamman tausayawa daga gare mu wa min khizyi yawmi idhin muka tseratar da su muka kare su daga taɗewa da kanci na rana za su ga mulki shi inna rabbaka lallai ubangiji ya muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa al-kabir shine mafi karfi al-azizu mafi buwaya saboda haka babu shakka karfi ubangiji ya fi shi karfi kuma sai Allah ya buwaye shi kalli yadda Allah ya buwaye waɗancan ya gama da su saboda ga yamma mata kwantar da hankalinsa duk mai cewa yana ji da kai yana da wani tafi ko yana da wani mulki ko ya iya abin nan kyale su ubangijinka ya fi su ƙarfi kuma ubangijinsu kamar mabuwaye ne ana kwantar da annabi da hankali cewa ya kwantar da hankalinsa ya natsu duk barazanan waɗannan kafirai a musulmi ba inda za ka ji da halakar wata ce wa aka zallabi na zarabu a saihatu wato sai tsawa da tsara wato kawai sai ta faɗan ma waɗannan ɗaliban wato mutanen annabi Salih amugawa kenan azbahu fi diyarihim Jafilin sai suka waye gari a cikin garuruwan su a kwakwanci kawai sun halaka sun kune sun bushe kawai ja suna a kwakwance sai ta ce wata kututu waɗansu wato kututuran bishiyoyi da aka kayar Allah ce ta'allam ya ganau fiha kamar ba ta taɓa yin su a cikin garuruwan ba a rayuwa a doron kasa ba Allah ci ala ku saurara ku ji inna samuda kafaru rabbahu lallai samudawa sun kafirce ma ubangijinsu ba yanda su a yi da su ba su musulunta sulki suka kafurce suka ci gaba da yaƙi da addinin Allah suka ci gaba da yaƙan annabi Saleh suka ci gaba da ƙarfi a doron ƙasa Allah shi da kanshi ya ce mu saurara fa Allah da kanshi ya bada shi da waɗannan sun tafi tunda sun mutu suna kafirai to ala bu'dan li samuda wato Allah ya da tsara ƙara shelan ta muku ku saurara da kai rahama ta ta haramta da samudawa ba su ba rahama ta ne san ne kanta da rahama ta ta tabbata a gare su ba su ba aljanna ba su ba rahama can can dai nesa nesa dai su da rahama ta subhanallah na'am ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بإجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا قوم لوط وامرأته قائمة فبهتت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا أجوز وهذا بألي شيخا sura ta gaba Allah madaukakin sarki cewa laqad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra haqiqa wato manzanninmu yan sakonmu su ne mala'iku mala'ikun jibril mala'ikunmu yan sakonmu in Allah sun jewa annabi ibrahim da albishir sura ta ce da musu albishir albishin nan kuma guda biyu ne da suka gewa annabi ibrahimu alaihi salam a suran mutane ƙalu sai suka yi sallama suka ce assalamu alaikum suka suka sallama ce Allah tabbata a gare ka ƙara sai ya ce salamun kuma amincin Allah ya tabbata gare ku amala bai yi wata wata ba bai bata wani lokaci ba an ja a bihijilin hakim da yanka musu ni ɗan akuya haka ɗan hijil ɗan ɗan sa dan maraki ƙarami haka sai ya zo musu da shi da harman shi hadizin soyayye gashashe ga shi nan ya ji mai da koma da komai ya zo musu bishi ya yanka ya sa an gasa don girmama baki Allahu Akbar dayinta ya kawo bakinsa ya ajiye a gabansu ya ce ya ajiye a gabansu sai ya ga ko in kula ba su yi wa naman ba ko in kula ba su abincin ba alamun ma hannunsu ma ya kai ga abinci ko idonsu ma ya kalli abincin bai ta ko ba falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilai yayin da ya ga ba su ma yi niyan cin abincin ma ba su ma kalle shi ma kalle su ci ba su miƙa hannu su ci nakirahum sai ya fara tsoronsu ya fara tsorata da al'amarinsu wannan wasu shi ne na kirahun wasu sai ya tsada na da su ba bai yadda da su ba ya ce wa audasa min khifa wato sai zuciyar shi ta fara bugawa da alamun tsoro haka wani irin baki da waɗannan baki a girmama su a kawo musu abinci kai wato sai ya fara ganin kokon mutane ba ne ya san mala'iku dai ba su ci ba sha to sai ya fara tsorata a zuciyar shi su kuma sai suka fahimci sun e eh, lallai ya tsorata ɗin ƙalu sai suka ce lada ce kada ka tsorata kada ka ji tsoro kada ka damu ina ursin na ila ƙauni lotsin mu an aiki mu ne zuwa ga mutanen annabi lot mutanen annabi saboda annabi Lut dan annabi Ibrahim ne alaihi salam to mun san mutane aiki liwaɗi ne namiji ya kwanta namiji shi ne sana'atu liwaɗi wannan kazamar aikin kazamar sana'an nabi lutsu ya buga da su ya buga da su su dena har su haɗu a kan shi za su ci mai mutunci yanzu an turo mala'iku su zama da su ne sai suka biyo sautin annabi nuhu da a ibrahim su rasa aljihu da ce an aiko su zuwa ga annabi nuhu alaihi salam wa umratuhu qa'imatu lokacin matan shi annabi ibrahim tana ƙe tana bin su ko ba ne ka kai dariya iri da murna irin za a halaka maƙiyan Allah za a halaka wato ma'arnata za a halaka masu mummunan sana'a wato farin ciki ne da jin daɗi ya sa sai dariya za a kubutar da wato ɗan mijinta annabi lu ya kama da su su kuma da suka lura lallai akwai alwala'u wal bara'u a zuciyarta wato za a halakar da makiyan Allah da tsere da masu addini mumunai za a hana arna a bayan ƙasa a tabbatar da wato jara jariyar da ta saboda wani murna. suka ce bashar na haɗe ishaq da muka mata albishirin haihuwa albishiri da haihuwan is'a cewa za ta haihu isa za ta haihu isa wani wara ba ya aku bayan kan kuma ma za ta ƙara haifan wani ɗa mai suna ya aku ta ga ‘ya'ya maza biyu ke masu albarka. Ƙalar sai ta ce, ya wailata ya kai na halidu wa ana ajuzun yanzu ni idan zan haihu yanda take tsohuwa tukuk-tukuk ina ba a mai kirin shekaru na dai ba haihuwa amma zan haihu haka fa'ali yanzu wannan miji rashin nan gashi nan shaikhai tsoho ne da fito tukub ba a haifar ma irinsa ba ya haihuwa yanzu ta haka za mu haihu lallai inna haza la shay'un ajib wannan al'amarin dai cike da mamaki ƙalu sai mala'ikun nan can saƙon nan suka ce mata a a tajabirin la? yanzu kina mamakin al'amarin Allah sai wannan al'amarin Allah ba komai ba ne dan idan a rada shi a ɗan da kudala hukunka ya kuna. wajen Allah idan ya so kasancewa abu ya kun kasance ya kun sai ya kasance ina a wajen Allah ba komai shi ne haka ya faru da zabi, wato zakariya alaihi salam da maryam wa ha zakariya kullum kullama dakala alaiha zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب lokacin da wato maryam ta haifi annabi isa ita ta kuma da kariya ne mai kulawa da ita shi ne mai jimar da al'amuranta sai ka ganke da abinci da ganta da 'ya'yan itace babu su a zamanin a lokacin ba lokacin nunan su bane Daga ga abun kawai kawai tana ci abubuwan ga su a lokacin su bane sai ga tana ci Maryam ina na ki samu wannan ne daga Allah ne kuma Allah ya tashi a cikin shi zai azurta ka ne kawai ko lokacin abun ma bai yi ba ko lokacin abun ma bai yi ba to Kuma ai tun da lokacin haihuwa na ya wuce da Allah ya azurta mutum a kowane lokaci Kuma ma zan sa rai samun ɗa hunalika da ya rabu wata ce ya yayi addu'a ya roƙi ubangijinsa ana rabbi habli min yi zurriyatan tayyibatan ka sami'ud addu'a ya Allah ka bani zuriya tsarkaka ka mai jin addu'a ne wannan abun da ya fara masa gwiwa cewa Allah ya azurta mutum kowane lokaci ne kawai wasu ya yi asa to shi nan sai suka ce ai kada su ji mamakin al'amarin Allah ba. wannan wata rahama ce ta Allah daga Allah wa barakatuhu da albarkanka alaikum irin albarkan da muku ne ahalal baiti ya ku wato iyalan wannan gida mai karkaka iyalan annabi ibrahim Nahu lalle shi Allah ba hamidun abun godewa ne abun yabawa ne majidun abun girmamawa ne kullum a da kuma rika girmama shi to wannan shine abun da ya samu a yau wani albishir da aka yi ma annabi matan da shi din da samun ƴaƴa guda biyu za mu ji kuma wace magana da ya yayi wa bakin mala'iku cikin Allah subhanahu wa ta'ala abu da a nan anan saboda amsa wato tambayoyi tambayoyin mun dai su kamar haka amma ta farko kuma ta assalamu alaikum malam wai da gaske ne in za a rubuta sunan Allah sai a rubuta shi da jar da jar da launi wato jan launi sannan ya halatta a yi kwalliyar ɗaci da sunan Allah eto eh wannan cewa sunan Allah sai da jan kala su jan launi ko jan wada ake rubuta shi wannan bai tabbata ba na sai da asali don Allah da kome ka rubuta shi ya rubutu kawai kuma suna ne na Allah. ya halatta a yi kwalliyar tsaki da suna da sunan Allah malamai sun hana kalibi Suna da saboda girma kamar rubuta waɗansu ayoyi ayatul kursi su wasu subhanallah in kuntu ne su waɗannan yawanci dai an hana malamai. Suke saboda girmama sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. Amma waɗansu ba su tsananta ɗin ba haka. ba a banda ne kawai don ado da kawa ba karanta a ci ba ba komai ba ala ayi halin shi Allahu a'ala da biyu baya ta biyu tana cewa malam na hukunci bibi da baya tarwa matar ta kusa. ita bai kyauta ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa tabassumu fi wajhi akhika sadaqa ce murmushi da sakin fuska sadaka ne ana ba wa mutum sadaka an tarka a kaka walau an tarka a kaka da wajen ce ko da baka da abin da za ka yi wa ɗan'uwanka da kyautatawa to ka gamu da shi da sakakkiyar fuska masa da ƙarfi yanzu Allah ya yi murmushi ya yi dariya ya yi hira da iyalansa sukan yi wasanni sukan yi tsere da iyalansa ka zama to mai sakin fuska ga iyalinka mai zuciyata ba wai ka zama to kan a waje in ka shigo ma iyalinka kuma fuskar ka ta koma tamkar saniya wannan ba ba ba ne ya kamata a gyara tambaya ta uku tana ce salam malam a jinin haila ya ɗauki mun fitowar alfijir sai azumi da misali da ɗaya na rana sai na ga kuwa sai na ga ruwa mai launin kasa ya fito mu menene matsayin wato azumi to shi a asufratu wal wannan ba a ɗaukan shi wani al'ada ba ne idan ya ɗauke ya ɗauke shi kenan wancan ba a ɗaukan shi yana cikin al'ada babu komai wannan insha Allah matuƙan lokacin da cikin ya ɗauke an sa audu da an sa wani abu ba dan shi dan shi babu ruwa babu komai na al su wa sufratu la tu'addu hayran ba a ɗaukan shi a matsayin hayran babu komai insha Allah tambaya ta gaba ta wuce tana cewa assalamu alaikum malam mutum zai iya auren yaryayar shi a'a sai kawunsa mai ai sai za a yaryayar shi ko yar shi ke ba zai iya aura ba yarka kaninta ka auri yar da ta haifa ina samun ne Allah ma'aikacin sarki ce wa ba za ci a kawatikum ku auri hurri alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa khalatukum wa akhwatukum wa wa har zuwa kashi an ka muku ku auri wato ƴaƴan yayyunku ko kannanku mata domin ku kawunansu ne ta zama to kawo wannan shi ne tambaya ta biyar tana ce assalamu alaikum makarar ruwa ne a cikin bokiti sai mai janaba ya ɗau kofi ya sha ruwan zan iya mai da kofin cikin bokitin na ɗebe ruwan na yi alwala da shi ni sallah ya ba ko ne abu babu ne abu don ya taɓa ba ya sha don ya taɓa bakin shi haka babu komai sha Allahu shi yana iya kwanciya da mata tana da janaba kamar al'ada haka tana da janaba su kwanta ma ya isa su yi zuba kuma tare kuma a tashi ya ce alwalan shi ya yi sallah ko wani abu tambaya ta shida tana cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin limamin juma'ar da baya ɗaukar azumi in an ga wata sai ya ga sa wannan bai dace ba ya wa wato a shugabanci jagoranci na sarkin musulmi da kuma ya saba wa al'umman musulmi da suka ɗauka kuma shi yawa ne wannan bai dace ba idan sai ya ce sai ya gani da sa, to babu shakkar sai ya rama wannan azumin da al'umman musulmi suka ɗauka da ba ɗauka tare da shi ba wannan bai dace ba idan shi ban baiwa shugaban shi biyayya ba to kaga shi ma yi masa biyayya a matsayin limami akwai matsala kenan to sai wannan sai sarki musulmi ne ko sarki ne ko kuma hakimi ko sarki ne ko kuma mataki a kan shi ko sai a faɗa ko mataki a kan shi haka shi ne tambaya ta tana cewa assalamu alaikum wannan game da magana cewa idan mutum zai yi tafiya ya halatta ya ci abinci daga gidansa kafin ya fita zuwa garin da zai je idan kuma yana gama cin abinci da baya kuma tafiyar da yi ba mutum zai ci gaba da cin abinci ne ko zai kama bakinsa yadda malamai suka ce cin abincinsa ya hau hanya ne sai ya hau hanya ne zai fara cin abincin kawai amma idan ya ci kan matsayin ya fitar kayan shi gobe za a kira su zai tafi da waye gari bai ci ba sai tafiyan ba ta yiwu ba ko komai da izinin Allah subhanahu wata'ala zai iya zama ya ci cin abincin shi amma a koyi a idon jama'a ba mutum ana iya haɗa sallah a yi a kan da masu shirin da isa a kan ta hajjiri ya kauro za a yi ruwa a zo kuma ba a yi ruwan ba za a ci a dama masallaci a sake ba kuma ko ba zai haɗa cewa in an ga irin kuma a sake haɗawa ba karwanin ke dan ma muka a yi ba mu gaskiya ba za mu haka ba sai ya fara saukowa to kaga akwai matsala kenan tambaya a ta ƙarshe a ta kusa da ƙarshe za mu jinkirta ta zuwa gobe da cikin Allah subhanahu ta'ala saboda lokacin namu da kai geji saboda haka za mu dakata a nan اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله